Gimbiya ta yau fa na ci na ƙoshi. Kin san menene kuwa? Na amsanyin raina? Menene? Na rantse da za ki je Indiya sai sun bauta ni. Hmm. Mai gida kenan, kafiyar zaulaya, saboda kyau na ko? A'a, kawai na gani kin yi kama da saniya ne. Yawwa danna mana shi, danna mana wannan subscribe button yawwa. to sai kuma ka danna mun wannan alamar ƙararrawa shine ne za ka samu sabuwar ɗauka da zarar mun ɗaura. Yawwa ko kaifa? godiya muke sosai sosai don da ku muke alfahari.